Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau ashirin ga watan Maris na shekarar 2023 zani magana ne akan shawarwari ga matasa musamman mata domin zama da kishiya lafiya. mu a cikin shirin namu na wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. To 'yan aji barka mu da sake saduwa da ku yau za mu tattauna ne akan yadda za a zauna wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya lau hmm, yaushe rabon ku da kuji an ce an zauna lafiya shi ma mijin yaushe rabon ku da kaji an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba. to yau za mu ba da shawarwari akan yadda za a zauna lafiya sun kalau mutum ya kara wuri tun daga ɗaya biyu har zuwa uku ya kuma zauna simul ana lailayarsa ku ji sirrin daga bakin wa'inda muka gayyata a cikin ajin nan namu muna da mala adamu muhammad gumi wanda yake shi da tijani da zai bamu irin dabarun da aka amfani da shi wurin zaman mace fiye da ɗaya za a ba wa 'yan mata sirrikan yadda zaki shiga cikin gidan mai mata ke ma uwar gida za a baki sirrin yadda zaki zauna da kishiya a cikin ajin namu akwai adamu muhammad gumi karima ma'azu abdulsalam fatima abdullahi da kuma muhammad adam ku da zuwa al'ada ce a kasar hausa wanda aka sani tun tale-tale an san da cewa duk wani baki don afirka bai cika zama da mace guda ɗaya ba al'adarmu mazaje suna zama da fiye da mace ɗaya kuma akan zauna lafiya duk da yake ba a rasa ɗan nono a riga in ji malam bahaushe to ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abin ya fara gagara kullum akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru na zaman kishiyoyi ya Allah uwar gida ce ta yi wa amarya ko amarya ce ta yi wa uwar gida ko kuma a su ne matan suka yi wa mijin ina ne matsalar take yaya zaman yake kuma ya zamu gyara to jama'an gida assalamu alaikum kuma yadda bayani gabata hakikan batun zamantakewa aure mace daya ko biyu ba sabu abu bane gare mu na arewa amma mai ta faɗa ta yanzu an an samu matsala ba samun zaman lafiya kamar da me ya kawo wannan kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya din to hanyoyi suna da yawa zamantakewan gida kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiyya a gidansu idan kawar mace daya biyu kowane da kawar da gidansu tana tarbiyyar daban da aka mata a gidansu daban ba zama tarbiyyar zama daya to wannan kai ka kada su ka kawo ka aje su kuma kai ne suke zama rashin ka to kai ne da wannan karatun zaka kalle su ka da su guda biyu ko na numfashi yana shi yana kuma sa daban da naka daban mutum ne mai tunani dan adam kuma ka mutum biyu zama ka suke yi kuma tunanin sa daban kai karan kanka wanda ka shi hajjin ka ba da son ka ba a hajjin ka kenan bakin ka kenan ina ga mutum karatun mutane biyu abubuwa suke faruwa kaɗan gwargwaro hali domin tunanin zaka yi daban na wani daban hakika mun sani a baya kaka samu mata hudu a gida ma amma ka kan zuwa lafiya ba wani abu ko da akwai abu ma da yana boye an rufe shi ba da wani bako ya shigo har ya gane da matsala gidan nan to me yasa da ake zaunan zaman kuma mata da ma ba wani ke kirshi da yawa ba sai ga wata ba mata da katu ba amma ana mata aikin da tana shi amaliyan ba wai aiki na katun ta iya ba amma aiki take aiki da shi ina kuma baya shekarun baya muna yara shekaru 80 ko 70 karshen 70 za ga tsohuwa in dare yayi za ga tana mata katu katuna ba katu ba wani katun ba aya take da ba ta take ja ba to wani yana katu ake sai ka ana katu ana kan cewa ai katun eh, zaman kabari ya ake zamantakewa ko da zuwa tana mata bayani kama ba wai ma'aikata kan musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu mm. an zan ba ta take ina saboda darasin rayuwa take saboda ita batun ka ba ayan take ba hadisi haka da ta zauna ta mata wani bayanin nan ko ga an zauna kuma tsip ta yi katun ba za ka yanke aya ba amma da za ka zo ka duba kuma sai ga katun take na ko aya ko ta ciki jama'a ba ana shi a aikace ne ba ana yin shi na katu ba ne to yanzu me a yanayin yadda ga ana kewa a ina kake ganin laifukan suke fitowa daga wani bangare bangare ne laifi ba zai zama wuri daya ba zai zama kowane bangare ko laifi ba zan ce bangare maza ba ne ko bari bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama ta zama yanzu barin da wajen fara wajen bangare namiji ne kafin ta wajen matan <clears throat> hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gidan ka so gyara gidanka ka da mata biyu ko uku ne in ka dakin wancan ku hiran ku tsakanin ka dauki hiran wata kama wata. ina mai gidan ke wani halin. wato munafikin mata daya daga cikin matsalolin da ake samu kenan. wannan an samu zarawa ne mun taro da matan ka ka kwana wancan dakin ku hiran ku tsakanin ka kafar hira a wurin. Mm. kai ka laifin wannan ya ka dauki magana ka kama wannan to wannan na kawo zama lafiya in ka dakin wata wancan ma ka dauki magana ka kama mata ku hira tsakanin kawai tsakanin ka bashi a wurin nan. amma dauka wata magana na wata kama wata a dakin wata mm. yana kawo matsala. ta bangaren maza namiji mai baki biyu ya to wannan yana kawo yana kawo lafiyar zama gaskiya nuna gidan da ke a gidansa gidan zama lafiya da. mutum ba zai magana wata ba ka kawo mota ba hiran su kanka bacci tsakanin ka wannan ko tsakanin ka bacci a wurin nan to in ka ɗauki wannan matakin za samu zaman lafiya na biyu idan wata kanku magana wata a tsakanin su ka yi tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaji dukansu ba wani ka tsoron a cikin su kai kashin ka su kai kashe da su ka za ka yi ka haɗa su a yi bayani ke wancan kin kaza me ya gaskiya magana nan to idan kada kai mataki na gani insha Allah gidan ka zama lafiya oh, wato in ta kawo maka ba wai ka barshi a cikin cikin ka ba ka yanke hukunci ba ah. kai bincike ai bincike war gaskiya a kira da oh. bayani a je dakin da ya zauna mm-hmm. ba na nan ba mutum ba ku karama domin ta kawo magana inda kama zan yanzu k'a dakin wata ne na kwanan ka amma ta kawo magana wancan da take yata inda kai da zauna da zauna wurin nan sai a bayani kin ce kaza kin ce kamar ga ma ka sa wata kuma ciki in misali su uku ne biyu na masu kanu ka ta uku a ciki ka ta guda biyu ka zauna abin karma ta uku sannan magana to an karɓi wannan hanyar shi ma na hanya ta biyu ina gama gida da gidan lafiya insha Allah wato a dinga bin ka'idojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba a an ka dogon ayyuka ba zai ba zai an ka daukan da kace kuma ba ni za je kuma to an je na biyu akwai wani akwai an ka wannan hanya ta ta biyu akan wannan eh, na uku har da cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato maganin suke shuka daga waje banda mara cikin gida su ma mai gida zai kiyaye domin musa ban baka yi da matanka ba ta bai ba labarin tuwarwa ba yi zama mai kyau yake za ka hira mata ta gama kwan magani kwarar wato a ja matan a jiki kwarar gaske ka zo ka matan ka ja ta a jiki kuna hira har da ta gama ka a gidan su wancan ma'ayin kaza wato idan kai aure mm. ka ƙara aure mm. kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin lokacin ta ne kowannen suke na ba su lokacin su ko na da lokaci a yi za a kace tashin hankali ko da shi za mai gida ka musulunci kai da mana cewa idan mace ba za shiga kwanakin za ka mata in yarinya kawai ka wanda za ka mata ka dawo kuma araba kwana to idan ka bi wannan tsarin ka ba wani matsala yarinya ga kwanaki da ka bayar ba za a kwanaki da ka bayar in ka gama wani kwanaki nata na amarci daga nan kuka dawo kuma sai ka tambaye su domin haƙƙi ne na mata ba na ba namiji A kan kwanaki na kusa a dinga yi misali ka da mata biyu kwata uku ba miji namiji ne su za ka tambaye su kwanan nawa kusa a dinga yi da ɗaya ne ko biyu ne suka ce ga kwanaki ka ɗauka shi kenan kai ka bi ka abunka su ka na su. to zan dawo gari ka bar tuntubi sauran abokan hirar da in ji karimatu kina jin bayanin da ya akan eh, dalilan da yake ganin suka ɗan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da hanyoyin da yake tunanin za a bi ke yanzu ki mana bayani ne akan dalilin da ke ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai kara aure don dai a samu a samu zama na wato gida irin wanda ba mace ɗaya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka karo miki ka kita da hankali ke da kika shigo ke ma ki sa abin a kai shi ma mijin ya samu natsuwar da yake bukata na ƙarin auren Assalamu alaikum rahmatullah. To kamar yadda Malam Adam ya yi bayani abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da da za ki ga mace hudu a cikin gida yaran ɗakin wannan ba kya bambance yaran ɗakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antibinta wallahi ba za ki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayo ta tura su ɗakin wancan a can za su yi rayuwa a can za su yi girma a can za su taso hmm. ba ruwansu in sun na ɗakin wancan sun taso a ɗakin wancan za su yi rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi ya san daga ina aka samo shi mm. eh, yanzu an samu wannan matsalan to abin da nake ganin matsalan take faruwa kamar kin gada idan za a yi auren ma sai ki ga har ana sauran sati ɗaya ɗaura auren wa'inda su suke cikin gidan in ke kadai ne in ku biyu ne in ku uku ne ba a ma sanar muku za a karo amarya ba mm. kuna nan cikin ku da kwanciyar hankalin ku. sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa kara aure za ka kara aure eh zan kara aure shikenan an kara aure kin ga duk wasu fitintunu da ya kamata su biyo baya kafin ɗaura auren an riga an kau da shi ba raini bane sirri ne kuma ana son sirri ana son sirri asiri ne ba a so saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali amma daga lokacin da namiji ya je ya fara neman aure a wani wuri yana zuwa gida sai zo ya baki labari ai ina neman aure daga nan ita kuma ta fara jin damuwa kullum cikin dardar take yaushe ne yaushe za a yi yau sabani yanzu idan namiji yana neman aure an antibinta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa saboda mun samu wani ci gaba ne na mai hakan rijiya an samu wayoyi da sauransu zai zo yana magana da ita a gaban ki ko baki niyan yin kishi shi ba zaki mm. kin dauko abinci kin kama miji kin zo kin aje kin zauna kina so ki dan taya shi fira ba take yake ba yana nan yana chatin da budurwan shi ta turo ya tura wata rana sai kina cikin bacci mai lafiyayye kina kusa da mijin ki kina bayan shi sai ki ji wata ta kwala mai kira sha ɗayan dare ko sha biyun dare kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tuntuɓi iyayenta ba ta tuntuɓe su ba ita ta kira saurayin ta ita mai saurayi sai ki ga zumbur ya tashi idan ma yana mutunta ki kenan mm. idan bai mutunta ki a gaban ki a kwance a kusa da ke zai yi magana in yana mutunta ki ne ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita to me zai sa ni ko ba zan yi kishi ba me zai sa ba zan ji damuwa ba me zai sa ba zan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskanta irin wannan kalubalen to oh, daga ran da ta zo yawa daga ran da ta zo me kenan yake shirin faruwa to duka ire irin wa'annan abubuwan su ne suke kawo mana kishi yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma lokacin da za a kawo ta za a fara karanta mata to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala kullum abin da ake karanta ma wacce za ta yi aure budurwa to ita fa kishiyanta cikin matsala ne kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne yanzu kuma ibada za ki je ki shi kuma ibada dama aljanna ba a tamanta da sauki ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba balle aljanna to ba za a karantar da ita wannan ba abin da za a karantar da ita kawai shi ne idan kin je ki karance ta in ta ce ku ci abinci tare kar ki ci tare domin kila kar ta miki sihiri an riga an gama cusa mata munanan ɗabi'u kafin ta zo to da shirin ta ta zo ke kuma uwar gida da kike cikin gida kafin ta zo a ce to yaran zamani mutanen nan da kike kallon su kina raina shekarun su yanzu za ta zo ta hambara gwamnatin ke ta ce na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya jikin shi na rawa chatting yake yi da ita baya saurare na sai a ce to kin ga daya ke mm. sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini kai ki sakan mata fuska alhalin kuma mu kullum muna bada shawarwari an tabbata cewa idan aka auro miki yarinya ki rungume ta kamar dan da kika haifa domin in ke ne zaki jawo ta ta girmama ki sai ta girmama ki kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girmama ki sai kuma ki ga bata girmama ki din ba to ke an zo an miki hudu ba an cewa ki sakan mata fuska saboda kar ta raina ki to ta zo kin ki sakan mata fuska mijin da ya kawo ta ya fita ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji dadi kin ki me yasa saboda kishi saboda an gaya miki cewa kakku sakan mata fuska ta raina ku to duka ire-iren wa'annan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin a zamanin da kamar yadda malam adam ya faɗa ba su san karatun addini ba yanzu ko karatun addini ya watsa amma ba ma aiki da karatun da ko ba a san karatun addini ba amma da an ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau sai kiga mace ta rike shi kam tana bin shi sau da kafa yanzu ko an san addinin amma sai a sa kafa a hambare ba a aiki da abin da aka karanta auren kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta a birni ne ki kalle ni ki dube ni ki yafe ni yau yi ado kin sani ya murza ni ki zaɓi ni ki yanta ni ki fanshi ni idan na taho kuma kare ki kore ni ki bege ki jawo ni ki ni Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Akwai abubuwan da suka faru a baya. Akwai yarinyar da muke tare da ita bayan wani lokaci sai ta ga ai Aini ba ma kalanta bane ne mata kalan miyan kuka da yawa ba ajin ba ɗaya bane eh ajin ba ɗaya bane to sai ta sallame ta ce min idan dai layin wayan da nake kira idan ba da kuɗin tsoho aka hada aka siya ba to da Allah in daina kira na ce insha Allah zan kiyaye sai bayan wani lokaci kuma an samu kamar shekara biyu haka sai ta ƙara kira na tunda ban canza layi ba take gaya matsalan da aka samu wanda take so ya nema ya rafin ɗinta kuma halayen shi ba ta iya jurewa sai ni shi yasa yanzu ta dawo gare ni kin ga a nan ta maida ni assistant boyfriend mm, na kwaya kai mataimakin ne ba ta da options spare ya kenan so wannan wani nau'i ne na yaudara na farko mm. tun farko idan ta san cewa ni kalan miyan kuka ne ta sallame ni me yasa za ta dawo bata damu da yadda zuciyarka za ta shiga ta damu ba ta duk kuma lokacin ya kai kasance lokacin da ta aka koyi kan nan wannan abu ta sallame ni ai na dinga tafka a cikin sallah billahi lazi ina ah. sallah ba ban san wani sallah ne na samu matsaloli kala kala na fada cikin damuwa matuƙa ainihin sai na biyu sakamakon wancan sai na haɗu da wata na bata labari an fara rimi rimi rimi ita kuma na nemi izini wajen mahaifinta ya ce min ba komai da ya ga cewa alakan ya yi ƙarfi sosai kuma tana da yayi sai kira ni lokacin ina aji biyu ne a jami'a sai ya ce min shi yana ganin ba zan iya auren yansa ba idan na aure shi ban aikin da nake yi da zan iya ciyar da ita sakamakon haka mm. ya raba mu da karfi da yaji to amma a lokacin wala haruna baka ganin kamar uban yayi abin da ya dace dai kar ya je ya sai da abu sa ta dawo tana ciwon shi danga kamar ba da ka bane akai to a lokacin duk da ina karatu amma ina da abin da nake yi na karke da zan bayar ita wannan tana maiduguri ne lokacin boko haram din nan duk bala'in boko haram din nan zan lallaba in tafi maiduguri sai in ce ma babana muna da kai wani karamin sharukan ne ashe hmm. muna da lectures a saturday a makaranta zan tafi maiduguri in na tafi friday sunday zan dawo haka na dinga sai da raina ina zuwa wurin kowa ya san mu tare a karken karke sai ake ce mun ai ai bani da aiki ne saboda haka in ta aure ni lokacin mun gama jami'a tare gaba daya duk aji daya muke tafiya ba da aikin ya zan yi in ciyar da ita daga kowane bangare dai kamar da ku sani ana yin wannan yaudarar shi dai yanzu namiji ya ba mu labarin yaudarorin da yan uwan ku mata suka tafka mishi wanda da kyar aka samu shi haruna a duk irin wannan abin da ya faru da kai wani hanyoyi ka bi na ganin cewa baka mai da abin a cikin zuciyanka ya ruguza ka ba kuma ka samu rayuwanka tunda yanzu gashi da ma har kai mm. aure ya aka yi ka fita daga cikin wannan matsalar na farko na ɗauke addu'a yana da matukar mahimmanci na ɗauke shi a matsayin wani jarabawa wanda Allah yake ya gwada ni na biyu kuma ni duk abin da zan yi na sa magabata na a ciki saboda su sun ga shekaran jiya sun ga jiya sun ga kuma yau sukan bani bayanai masu daɗi wanda suke kwantar min da hankali na sukan nuna min cewa yanzu aka fara rayuwar ma ba a je ko ina ba so sabida haka wannan wani ilimi ne wanda na samu wanda zai taimaka min wajen sanar me rayuwa ma kanta to kai a karan kanka eh. ya kai fama da rashin bacci rashin cin abinci da sauransu da kuke fadawa. ni gaskiya ban tunanin da farko ma zan yi surviving ba dan na dauka oh, wato har rayuwa ka ji kai za ka dauka raina ma zai fita don ina tunanin ba zan ƙara samun wani rayuwa ba kuma mai daɗi. Hmm, in ba da wannan zai ba ba. To amma sai na ga ashe akwai rayuwa ma wanda daɗinta ma ba ma a fara ba lokacin ido na ya kulle amma yanzu a buɗe suke wato yanzu ka san abin da za ka shiga a na san da irin macen da ka eh, nema yanzu ya za a yi to da yan uwa da suke cikin wannan halin ta wani hanya za ki samu rawaraka? yanzu eh, za mu shiga bangaren da mai ba da shawarwari da bangaren zamantakewa wato khadija sa'ad muhammad za ta shigo cikin ajin namu domin ta gabatar da yan aji shawarwarin da ya kamata a bi wurin fitowa daga cikin irin wannan ruwan idan an fada tsundum musamman ga matan da idan su ya rufe suka riga suka fada suka rasa mafita a cikin al'amarin khadija Uh, to masu sauraro ko ce 'yan aji barkanmu da wannan lokaci uh, kamar yadda duka masu jawabi suka yi bayani idan aka na so a misalta yadda dan adam yake shiga a lokacin da ya tsinci kanshi a hali na yaudara ko mace ko namiji wani yanayi ne wanda bai da daɗi misalin shi ma yana da matukar wahala yadda zaka iya faɗa ma mutum ya gane in dai har ba a taɓa yi mishi irin wannan abun ba mm. to amma zan iya kwatantawa kaɗan yadda misali mutum zai dan iya fahimta a lokacin da namiji ko mace ya tsunduma cikin ƙaunan ɗaya daga ciki kullum burin masoya su kasance tare har abada kuma ka katange kanka daga ba wani dama ko shi namiji ya ba wata dama saboda yana gani ya riga ya samu abokiyar cikon rayuwar shi ko kuma ita ta samu abokin cikar rayuwanta to daga lokacin da aka ce wannan abokin cikon rayuwan babu shi ko babu ita kamar a ce ne mutum ya jingina a katanga ya saki jikin shi mm. kawai sai a ce katangan nan sai ta wanke mutum ai za iya fahimta me zai faru zaka ji ka ne kawai gaba ɗaya baka yi aure ba ka yi ƙasa ka zube kamar eh. abin da bature ke cewa collapsing har da cutarwa ma da to idan ka yi wannan faduwan kaga yana iya yiwa akwai duwatsu a wurin ka buge kai ko ka tsire ko akwai kwalba ko akwai wani abu dai wanda banda wannan faduwan wanda kasusuwan jikinka sai ya samun matsala to kuma wani abu na ciwo na jini zai iya samun jikinka to kamar misalin halin da mutum yake shiga kenan so shi yasa yake da kyau duk lokacin da ake eh, soyayya ya zama mutum yana sawa a ran shi idan yanda nake kaunan wane yau wane ya juya min baya ya zan yi yana da kyau ba wai idan kana mai mummunan zato ba kawai ka rika dan gwadawa da aunawa just in case yadda ake faɗa in ji bature mm. kila in mm. abun ya kasance to dama ka ɗanyi yi plan yanda idan to ya faru me za ka yi ka dan tanaji to babban matsalar da muke samu ba ma tanaji ko in kana son mutum afkawa ake taka afka rijiyar soyayya mutum ta kai mm. yanda ba za ma a ma iya ciro ka ba tunda ka riga ka tsindima gaba ɗaya to idan ya zama namiji ko mace wani ya yaudaru wani to lokacin da saboda baka abu ne da baka taba zato ba baka taba makawa a kusa da rayuwanka ba sai kai tunanin cewa kamar rayuwanka ya kare kamar yadda cikin ɗaliban aji na jiwo yayi bayani mala Haruna cewa lokacin da ya samu irin wannan matsalan yayi tunani kamar rayuwar shi gaba ɗaya ba ta da amfani kamar ma ya gama samun farin ciki mm. wannan da gaske ne haka mutum zai ji zaka ji kai akwai ma wanda zai ji ina ma yau a ɗauki rayuwanka ka huta saboda na farko abin da ke faruwa musamman idan an yi tsawon soyayya 'yan uwa abokan arziki duk an san ka da abokin soyayya ka eh. yan unguwa yan mm. layi masu hasada Allah ka dai san isukan da aka kawo ka jure mm. to yanzu da wanda ya zo ya juya ma baya farkon abin da ke damun mutane mafi yawanci ba ma dan fasu din kan kansu ne me za a kalla ki da ma a gidanku an yi an yi araba ki da shi mm. kin nuna ala kashe sai shi haka hakura aka gyare to yanzu da wannan aiki za ki dawo ne ki ce shi din dai da gaske ya yi Kuma bakin nan da yake ta cewa su yau ya fara faɗan illan abun ko kuwa ƙawayenki da kika gama musu daga kafada kin dace kin wuce wurin saurayi mm. irin kin samu mai kauna na karshe duk kuma sauran wa'inda suke neman ki ma kin kora kowa akan shi kowa ya san shi kadai ne to yanzu ta ina ki fuskanta haka shi ma namiji kila amma ta ji idan ginkuru a gida mm. an ce ita za a baka ka yi mata wulakanci iya wulakanci mm. ka nuna mata ba wanda kake gani da gashi kai baka ma san akwai wata mace a duniya ba sai wannan to yanzu ita ma ta yadda kai ta dauki wata ta ina zaka juyo to wannan abubuwan shi yake tattaruwa sai ya damu wanda abin ya faru da shi wasu su fara tunani wasu wannan abin yana daya daga cikin abin da yake sa suke fara shaye-shaye musamman bangaren mata na maza da sauki akan mata amma mata da yawa heartbreak shine genesis din shaye-shayen su saboda ba su bacci an karya musu zuciya kuma ba su iya gaya ma kowa saboda wa'ina dalilan da na faɗa na eh, baya suna jin kunya kuma abin na damun su to da yawa sai wata ta yi tunani to bari in yi wani abu tun da na yi kwanaki ba bacci sai kuka kukan ma bai yiwuwa gaba ɗaya saboda da rana za a iya ganin ki baki so a san ne sai cikin dare ko ana bacci ke kina kuka gari ya waye baki bacci ba kina so ki bacci wata za ta fara shan maganin bacci daga shi haka ne abun yake farawa da yawa an kika hira da su yan shaye-shaye za ki ji suna faɗa wannan dalilan yana ɗaya daga ciki heartbreak sai mace ta fara shaye-shaye to irin wannan abubuwan su ne suke damun wanda aka taɓa ma zuciya shi yasa kowane lokaci mukan ce idan mutum zai shiga soyayya ya yi kokari kai ya shiga soyayya na yaudara saboda wannan abun yana iya sa wata ko wani ya shiga wani halin da har abada ba zai manta ba kuma kai ma kana cikin zunubin duk abin da ya saboda kai ka ja mishi mm. wata za ce ba ta kara aure ba ba za ta kara ma yadda da namiji ba saboda wannan abin da aka mata mm. wani namijin ma shi ma sai na kiga namiji ya kusa shekara hamsin bai aure ba mm. saboda an yaudare shi wadda bai taba tunani ba ta mai cin amana yana ganin ba zai to in dai har ita za ta mai to waye kuma ya rage sai ka zai yadda akwai wanda kuma ko da ma an samu an lallaba shi ayi auren kuma ba zai taba ganin matarsa ya daraja ta sai kulli yana kallon ta a matsayin yaudariya saboda mace ce uwarta ta yaudare shi wannan haka ne wasu kuma suna amfani da daman idan suka aura wani su gasa mai aya a hannu hmm. da niyan sun rama abin da aka musu a baya kuma wannan ba hmm. daidai bane saboda wanda ka haɗu da shi a gaba bai ma san tarihin ka ba hmm. kuma ba shi yayi maka abin da wancan ya maka ba to amma tunda wancan yayi sai ki ya ce ai mata ba abin yadda bane to me mafita to mafita shine kamar yadda na faɗa ɗazu tun farko lokacin da mace ta fara son wani duk da kike ma wani ko namiji duk sanda kake ma mace ka rika dan tambayan kanka shin duk ranan da wance ta ja baya da ni ya zan ji to kamar ka fara shirya ka ne akan abin da zai iya yiwa ya kasance in bai kasance ba da haka ake fata to kadija yanzu ya riga ya kasance an rugurguza mata zuciya ko an rugurguza mishi zuciya ya za a tsamo shi daga cikin wannan damuwan kai ya illata kansa a lokacin da mutum ya samu kanshi a wannan halin farko ya yi kokari ya koma ga Allah ka cire komai a ranka ka gaya ma zuciyanka cewa ka ma daina son kowa sai Allah Mm. kawai ba za ka ma yi soyayya da kowa ba kai kawai yanzu san Allah kake to zaka mm. samu sauki zaka samu dama ka cire don akwai wani mistake da yawanci mutanenmu suke yi a lokacin da mutum ya samu wannan heartbreak din maimakon ya jira ya dauka abin da ake ce ma healing period ko eh, healing time lokacin da za ka yi reviving mm. lokacin da mutum zai farfado sai ba mu da shi wata ana nuna an lalata wannan soyayya sai ce to me ai dama ga tanko yadda yana jira na kin dade baki mai magana an fi shekara sai ki danna waya sai ki kira shi in eh, eh, eh yawa to oh. maza ma suna yi shi ma eh. ko take ta san shi da yaki saboda wancan da wannan ta mai sai to wannan ba abin da yake kara sai ciwo saboda ita zuciya abin da take so shi fa take so wannan auren yawa auren bai da fa'ida ko soyayya huce haushi duk bai da fa'ida mm. a lokacin da mutum ya samu wannan matsala kawai ya koma ga Allah shine mafita ka ki yin soyayya da kowa ka rike eh, jikinka eh, eh. na dan wani lokaci ya danganta da yanda mutum din yake wata ɗaya ne wata biyu ne wata mm. babu kayyadadden lokacin da za a ce sai kin kai adadin lokaci ko ka adadin mm. lokaci kaza sannan ka kula wani amma kai ya zama dan akwai wa'inda ko an samu ma wannan heartbreak din ba sa yadda a yi breaking sai sun dan ji sun tabo wani to sannan sai su kori wancan irin wa'inda mukan ce musu kaman ba sa iya rayuwa ba soyayya to wa'innan suna cikin hatsari kuma sun fi kowa samun wannan heartbreak in kika hira su ake sun gaya miki sun samu heartbreak biyar shida saboda irin wannan dalilin ne to ya kamata ya zama sanda mutum ya samu wannan ya kokari ya koma ga Allah sannan kuma duk abin da zai rika tuna mai da wancan abin da ya faru ya kiyaye tun daga lambar waya ki goge eh. hotunan shi gaba daya ki goge kar mutum ya zama mai naci akan soyayyen da aka nuna maka ba mai gyaruwa ba akwai wanda za a iya batawa a gyara wannan ana iya dan da lokaci amma wanda aka tabbatar da ba zai dawo ba kamar kamar kun yi mace kamar misalin da na ji ɗazu farhana tana badawa namiji ya zo har ran da ake dinan auren shi ya zo ya taɗi da mace a zaman ba komi mm. ya je sannan a ci gaba da kin ga ran da ta ji Allah kaɗai ya san halin da za ta shiga wata sai ta sha ruwan leda ma a asibiti wata sai ta kusa rasa rayuwanta to kin ga irin wannan me zai da ya faɗa miki da zaki ga zaki fi mai ki mm. babu amana a cikin zamantakewa abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ke shigo fara ta sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.